الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da hudu ga watan Rabiul Awwal a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha sha uku ga watan hudu shekara ta 2005 miladiya darasin da ya gabata mun tike ne a ƙarshen suratul tazabun yau kuma za mu tafi farkon suratul talaq suratu talaq sura ce madaniya malami yace wa hiya salasa asharata aya tana kunshe da ayoyi wato yana nufin a wata riwaya din a wata riwaya kuma ayoyi sha biyu kamar yadda zamu gani a Qur'anin da ke hannun wa mawdu'uha bayanu talaqi wal iddati wa ma yata'allaqu wan babban abin da surar take magana akai bayyana saki cewa saki abu ne tarantacce a cikin addinin musulunci sannan kuma da idda da abin da yake ta'allaka da su saki din da idda min raja'a ne yiwuwar yin kome idan mutum yayi saki sakin da a yin kome din wan nafaka da kuma ciyar da matar da aka saka a tsawon lokacin idda har zuwa lokacin da idda za ta kare Warraba da kuma abin da ya shayar da jariri wato ciyar da mace a halin tana shayar da ɗanka ko da bayan kun rabu wannan shine hukunce hukuncen da zamu gani da waɗansu su a cikin wannan sura ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen fahimtar daidai da fadar daidai da kuma aikata daidai mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا Ubangiji ta'ala ce bayan bismillah ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi bala yace almuradu bihi ummatuhu abinda ake nufi da kiran annabi anan al'ummarsa bi qarinati ma ba'dahu musamman idan mutum yayi izina da alamar da ta biyo bayan ya ayyuhan nabiyyu din ai kullahum abin nufi sai da al'ummar ka idza sallaqatumun nisa idan kun yi nafin sakin mata idan kun nufaci sakin mata ai aratu musalaha fa li iddatihin to ku sake su iddatihin suna masu fuskantar iddar su ai da awwaliha ta yadda za su ji dadin soma idda bi an yakuna talaqu hakan ko zai faru ne idan saki din ya wanzu fi tsuhurin a cikin tsarkin da lam tumassa fihi ba a shafi mace ba a kusance shi ba cikin sa li tafsirihi sallallahu alaihi wa sallam bidalika dan saboda hakan annabi ya fassara ayar da ita rawahu shaykhan haka bukhari da muslim suka rubuta wato wannan kira da aka fuskantar da shi ga annabi ya shafe shi ya shafi al'ummar dan malamai sun yi sabani kan dukkan wani khitabi wanda aka wajjaha shi zuwa ga annabi duk wata magana da aka fuskantar da ita zuwa ga annabi shin tana nufin shi kadai ko tana nufin shi da al'ummarsa ko tana nufin al'ummarsa kadai ka ga maganganu guda nawa ko dai mutum shi kadai ake nufi ko mu ce a'a shi da al'ummarsa ake nufi ko mu ce a'a al'ummar ake nufi ba shi ba hakikanin gaskiya dukkan zancen da aka fuskantar da shi zuwa ga annabi to ana nufin annabin da al'ummarsa sai fa abinda dalili karara ya nuna annabin kadai ake nufi banda al'umma rasailin nan ba za a cikar da al'umma ba amma dukkan wani abin da za mu gani na sarari to galibi ana nufin annabin sallallahu alaihi wa sallama da al'ummar amma in mun samu alama da ta nuna shi kadai ne to shi kamar da Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna lak azwajaka allati ataita ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكهها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيم فإن الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وأن يغلب أنك كده أيكي shi kadai ne idan mace ta zo ta ce na ba da kaina gare ka yace na karba ta zo matarsa ba bukatan sadaki ba bukatan shaidu ba ganin waliyi da su halin nabi ta bayar da kanta ga annabi in arada nabi an ha shi kuma ya so ya karba a matsayin aure kenan ya halatta amma khalis sallaka min dunul mu'minin wannan fa ake bante ki gare ka banda sauran mu'mini a ce duk kira da za a yi zuwa ga annabi ya shafi al'umma sai fa in dalili ya nawa an keɓance shi kadai kamar wannan aya dan haka da Allah ya ce ya ayyuhan annabi ya kai wannan annabi wato kira ne zuwa gare shi da kuma al'ummar sa gaba daya karina da Allah ya ce idza fallaqatumun nisaa idan kun yi nufin sakin mata inda shi kada yake nufi da sai ce idza fallaqtan nisaa amma idza fallaqtum an-nisaa fa talliquhunna li iddatihinna to ku take su suna masu fuskantar iddasu wannan aya ɗaya kenan daga cikin ayoyi da ke nuna ashe ki saki a asalin shari'a halattacce ne ma'ana an shar'anta saki sai dai hukuncin sai kan canja daga wani zuwa wani akwai lokacin da saki zai zama haramun akwai lokacin da saki zai zama halal akwai lokacin da saki zai zama wajibi amma shi asalin saki shar'antacce ne cikin addinin musulunci dan mutum yayi saki ba haramun ne ba an gane ko yayi abu ne wanda yake halal tun daga tunan Allah ya ce za a sallakatum nisa fa salliqu hun da liddatihin sannan ya ce as-salatu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrifu bi ihsan an gane ku sannan ya ce fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in adamu talaqa fa inna Allah samiun alim azamu talaqa wato duk wannan ya nuna shar'antuwa ta kenan cikin addinin musulunci amma kamar yadda na faɗa hukuncin zai iya sha bambam ko ya zama wato haramun yau take ke zama haram mutum ya saki matarsa tana cikin haila wannan haramun ko ya sake ta bayan ta yi tsarki tsarkin da ya sadu da ita wannan haramun an bai da ku ko ya ce zai sake ta saki uku a kalma daya wannan duk ba halatta masa yin saki uku a kalma daya kaga wannan saki ne wanda yake da haramun amma faruwar saki idan hakan ta faru saki ya faru ko shakka babu sai dai abinda mutum ya aikata ya aikata ne kaga anan ba asalin sakin aka haramta masa ba lokacin lokacin ba na yin saki bane lokacin da mutum ke cikin haila ina fara nan bai sannan saki ka iya zama wajibi daidai lokacin da tsanani ya tsanani aka sake aka kasa samun kwanciyar hankali tsakanin ma'aurata kullum ana cikin rikici kullum ana cikin rikici ko ita mace tana ganin ba za ta iya wa miji bayyana ba ko shi miji yana ganin cewa yana cikin da ba zai iya mata adalci ba to wannan wajibi ne su ke dan kare zalunci ta ko kuma ya aure ta sai kuma ya zo rasa mazakuta ba zai iya saduwa da mace ba to sai mata bayani za ki jira har in samu lafiya daga nan zuwa shekara biyu shekara uku shekara biyar ta ali ba zai yadda ba kike da sai sake ta ko kuma a'a yana da lafiyar ta kalau amma ba iya gamsar da ita karfin sha'awar matar ta fita shi to kila dole sai ta bukaci ta biya bukata ta hanyar da Allah ya haramta to a nan gurin gare ka kai ta auri wani mai kwari da yafi shi a nan gudun sakin ta ya zama wajibi a kansa tunda baya iya gamsar da ita ina ba za mu wato a can saki ya zama haram a nan kuma ya zama me ya zama wajibi ya zama wajibi mutum ya saki kamar matar sabit bin kai lokacin da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce miji na sabit ba na zargin sa dangane da addini yana da riko da addini ba na zargin sa dangane da dabi'a da halayya wannan yana da halaye masu kyau mutum ne na gari lakinnani akrahu al-kufra fil islam ina jin tsoron in ce ba na yi imani ma'ana ina jin tsoron ba zan yi masa biyayya ba aka fahimci cewa abin da suke nufi ba ya da karfin mazakuta da zai gamsar da ita sai manzon Allah ya tambaye ta dama sadakin da ya bata gona ce guda ya bayar a matsayin sadaki sai ce a taruddina hadikatahu zaki mayar masa da gonar sa take eh sai manzon Allah ya kalle ta ce ikbal hadikata wa sallika sallika karba gonar ka take ta kai tsaye manzo Allah ya sake ta saboda kace shiga cikin fitna Malamin suka ce saki na iya zama makaru idan suke zai iya zama makaru har kawai ba ba gaira babu dalili kai saki ba wani dalili kawai haka kaga dama ya kamata ka canza kamar da ake canza riga to wani suka ce ki an fahimta ko ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu idza tallaqtumun nisaa fa hunna li iddatihinna ku take su suna masu fuskantar iddasu shine sai abinda wannan aya take nufi kamar yadda malamai suka bayani ko take su a cikin tsarkin da ba ku sadu da su ba a cikin sa wato wannan shine an saki mace tana fuskantar idda domin idan an sake ta za ta je ta jini uku ne a waje lokacin da ka sake ta tana cikin tsarkin da ku kusance ta ba to kaga idan jini ya zo na farko ta yi daya wani jinin ya sake zuwa ta yi na biyu wani ya zo ya kare kaga ta yi na uku amma idan ka suke ta suna cikin jini to ba za ta lissafa da wannan jinin da take ciki ba sai ta yi uku daban ban da wannan wanda take kaga anan ka sa masa lokacin idan ya yi ya yi tsauni shi da abin da a ba ta wannan idan bin mazhabin da suke kidayar sai kidayar idda ta hanyar jini wanda mazhabi ne mai karfi matuƙa kwarai da gaske amma wani mazhabin kamar mazhabin Imam Malik suna kidayar wato idda ne ta hanyar tsarki guda uku wato tsarkin da ka fice ta a cikin sa shine tsarki na daya yayin da ta yi jini ta yi tsarki shine tsarki na biyu idan ta sake yin wani jini ta yi tsarki to na uku kenan ta kira da idda a takaice dai ku sake su suna masu fuskantar idda ba lokacin da ba sa fuskantar idda ba wa asul idda kuma ku yi kokarin lissafi idda din ai ihfazuha wato ku kiyaye kwanakin idda din wa taqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin ku ati'uhu fi amrihi wa nahyihi ku bi shi cikin umarninsa da kuma hannunsa la tukhrijuhunna min buyutihin kada ku ce za ku kore su daga cikin gidajensu wala yakhrujuna su ma kada su ce za su fita min ha daga gidajen hatta tanqadiya iddatuhun har sai iddatu ta kare illa an yatina bi mu bayyana. sai fa in sun zo da alfata wanda suke mabayyana mai ake nufi da alfata, waɗansu malamai suka ce zina wakila an ta'adu ala zauji wato ta yi tun bai kan miji ta rinka masa rashin kunya bayan kuma tana zaman idda fa innahu kan nujus to wannan ya zama kenan kamar tayin zai kan garewa fi isqat ha wajen zarar da haƙƙinta shine ma'anar illa an yati ne bi fasikin mubayyana lafazin mubayyana bi kasar liya wa qura bil fathi ko mubayyana da yawa yawon din fataha duk da wanda ka karanta dai ta yi abinda dai aya suke nufi shi ne lokacin da mutum ya saki mace saki na tsaya ko saki na biyu ko kuma a madadin mace haka mace lokacin da mutum ya saki mace sakin da a iya yan kome a cikinsa to ka ka'ida ba za ta fita daga cikin gida ba har sai ta kammala idda tana da aikin zama a gidanka tana da hakkin kuma ka ciyar da ita har sai ta kammala ita. shi ne ma'anan wala hunna min buyutihinna kar ku ce za ku kore su daga cikin gidajen da kuke dan kawai saki ya faru kace kwace kayan ki wala ya farjuna su ma matan kar su yi zuciya su ce za su fita su ma bai halatta ba su ce za su yi haka sai Allah ce illa an ya ne wa farin sun bayyana sai fa in sun zo da alfata mabayyana bayyana ne nan ba da suka yi sabani wadanda suka ce abin da yake nufi da alfata mabayyana bayyana ya zuna dan mace ta zina kaga nan gurin ba magana ta cigaba da zama ta sare da hakkin ta na zama ke za a fitar da ita a yi mata haddi a waje na ta yi to kaga idan aka yi mata haddi haddin da wanda ta taba yin aure mai hukuncin ta kisa kaga ba magana dawowa ke waɗansu malamai suka fassara fahisha mubayyana cewa shine ta rinka tsokanar dangin miji ana faɗa da ita duk wannan tana cikin fahisha mubayyana sai a ce to kwace ka yi tafi kin rushe haƙƙin ki da shari'a ta baki nake zauna ki idda dan da aka ce ki zauna ki idda ba ce ki zauna ki sababi ko rigima amma tunda kina faɗa da mutane shi kenan tafi ko ya kasance tana rashin kunya da shi kansa mijin don wannan na cikin fahishatul mubayyana ma'ana dai haƙƙin ta rai ta zauna amma idan ta yi alfasha ta yi ne ta rushe haƙƙin ta ta haƙƙin ta ita da kanta ubangiji ta ala ce wa tilka hududullahi waɗancan dokoki ne na ubangiji ta ala da iyakoki man ya ta'adda fa faqad zalama nafsa dukkan wanda ya tsallake dokokin Allah to hakika ya zalunci kan la tadri kai miji baka sani ba la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra mai yiwa ubangiji ya farar da wani lamari ba da zalika bayan sakin da kuka yi shine hikimar da aka ce ta zauna a cikin gida kar ta fita har sai ta kammala idda in dai saki ne wanda dama ana iya yin mai yiwa zafin rai ne ya sa ka fice ta yanzu mai yiwa bayan ta zauna kwana ɗaya biyu kai kanka za ka tausaya mata sai kuma ka ce ka dawo da ita mai yiwa ita ba za ta yi nadama daga baya ta zo ta dawo tana ta baka hakuri tana lallashin ka shikenan sai ka ce ka dawo da ita shine ma'anar la tabari da Allah ba ba'd zalika amra wato idan kullu ra'ayar sai ta bude da da sai ta bude da abin da ta rufe ta rufe da abin da ta bude lokacin da ake magana a farkon aya ya ayyuhan nabiyyu kira ne zuwa gaba mutum daya sai kuma ka koma idza sallaktumun nisaa kaga jama'a ke fa sallikuhunna kaga duk jama'a ke wa ahsul idda duk jama'a ne wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna kaga duk jama'a ke magana amma da aka je karshe sai aka ce la tadari kaga dai mutum da yake amma da aka ce la tadruna la alla Allah yuhdithu ba'da zalika amura ba da sai aka rufe ayar da abin da aka bude ne khitabin da aka wajjaha zuwa ga mutum da ya aka rufe shi la tadri la alla Allah yuhdithu ba'da zalika amura wannan kuma la tadri yana gaskatawa akan kowane magidanci da yayi saki dan sakin da a iya yin komai to Allah na cewa baka sani ba mai wa Allah ya fara da wani abu wato bayan saki din ya riga ya faru zuciyarka da kai fushi da ka dawo ko kuma ita matar ita ma da ta yi sababi ta ta tashi hankali daga baya kuma ta yi nadama ta nema a dawo shi kenan a zauna lafiya da haka haka shi kenan an riga an wannan ko yana faruwa ya sau dama mutum ya suke daga baya ya dama ko ita matar daga baya ta yi dama sai ga abu ya riga ya zo kuma an samu sulhu daga baya an koma yadda ake sai Allah ta فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدد منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فإذا بلغنا أجلهن إذا sun kusanci ƙari الدرس abinda ake nufi da balagha na nan ay qarabna a iddatihinna idan sun kusanci kare idda su to ku mazaje fa amsikuhunna bi ma'rufin sai ku rike su ta hanyar da ta dace min gairi dararin ba tare da cutarwa ba ta hanyar yin kome kenan aw fariquhunna bi ma'ruf ko kuma shikenan ku rabu da su bi ma'rufin ta hanyar da ta dace ai utrukuhunna hatta tanqadi iddatuhunna to sai ku kyale su har idda su din ta cika wala tudarruhunna bil muraja'a kar ku ce za ku dawo da su ta hanyar yin komai abin nufi lokacin da mutum ke zaune a gidanka take idda kuma ya kasance idda ta kusan karewa kila saura kwana daya kila saura kwana biyu to ta sanar da ke nan fa da kwana daya ko kwana biyu idda ta riga ta kare to shine ake magana da namiji ya sa yayi lissafi ya gani in dai ya san zai komar da ita ya zauna da ita da adalci babu cuta to yi maza ya kome tun kafin idda ta kare ne fa amsi ko hunna bi ma'rufin idan kuma ya san baya da shi kenan to nan gurin au fari ko hunna bi ma'ruf sai kyale ta idda ta kare a cikin kowanne in ya rike ta din ya rike ta bi ma'ruf haka in ya rabu da ita din har idda ta kare kuma ta fita to nan ma dai bi ma'rufin abinda ake nufi da bi ma'rufin ba tare da cutarwa ba ba tare da hantara ba ba tare da zagi ko cin mutunci ba ba ka da jawar ka ko da ita ba wanda zai ci dole sai ka dawo da matarka kana da aure ka dawo da ita ba wanda yake bin ka baki dan ka dawo da dawo wani ba zai zo yana cewa ka ya dawo da ita ina ruwan da kai ya san me ya shafe ka in ka ki dawo da ita kuma karo ne zo ka ga an yi an yi dawo da ita yaki zai dawo ruwan da kai ya san me ya shafe ka mai daki ka aike sai inda yake masa yoyo to amma kai a karan kanka magidanci ka sani cewa in zaka dawo da ita ta hanyar da ta dace ne ba bukatar ba bukatar cutarwa kada zanto manufarka shine bari in dawo da ita dan in cuce ta dan in zalunce ta dan in hana ta saka ha kuma in za ka rabu da ita to ka rabu da ita ba tare da tsangwama ba ba tare da mutunci ba shine ma'anar fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi maarufin, aw fariquhunna bi ma'ruf sai Allah ce wa ashhidu wai adalin yinku ku kafa shaidu guda biyu ma'abuta adalcin cikin ku alal muraja'ati aw al firaqi sawa'un yayin da za ka rabu da ita ko yayin da za ka sake ta ko yayin da za ka dawo da ita to anan Allah madaukakin sarki ya ce ku kafa shaidu guda biyu Ku ajidu da wai adalin minkum ku kafa shaidu guda biyu wa qimu shahadata lillah sannan ku tsayar da shaida don Allah wato kuna masu jin tsoron Allah ku karbi shaida ku bayar da ita a yadda kuka ji ta a yadda kuka shaida to anan malamai sun yi safani cewa wa ajidu da wai adalin minkum ku kafa shaida na adalai guda biyu to a wani lokaci ne za a kafa shaida ne lokacin da kake son ka dawo da ita ko kuma lokacin da kake son ka sake ta wannan sabani na farko ke sannan na biyu me hukuncin kafa shaida din shin wajibi ne ko mustahabi ne wannan shine sabani na biyu to wajen warware sabanin farko waɗansu malamai sun tafi cewa yayin da zaka yi saki ne ake buƙatar ka kafa shaida sannan kuma in zaka dawo da ita ka kafa shaida ma'ana duk wanda kwanan auren ya kare ji da matarsa ya nufin ya sake ta zai nemo shaidu guda biyu a dalai ya sake ta a gaban su dan a ce da ya sake ta sannan kuma idan yana nufin ya dawo da ita kafin shaida ta kare ba sabon ɗaura aure za a yi ba ya dawo da ita amma ya kafa shaidu guda biyu a dare cewa ya dawo da ita ina fata mun fahimci wannan amma waɗansu malamai suka ce a wajen dawowa ake magana don wajen saki ba lallai bane ba domin inda wajen saki ake yi an riga an gama magana saki tun da ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtum an-nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahdul idda to da anan sai a ce wa akidu da wa'idul minkum amma sai aka yi shiru aka kyale amma da aka zo kai za ba lazna da lahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf da kace wa akidu a ce wannan wa akidu yana da alaka da me fa amsikuhunna bi ma'ruf yana alaka da dawo da mace kome to shine wajen kome ne ake bukatan ka fita ina ba za mu fahimta amma akwai sahabbai da dama waɗanda suke da ra'ayin in za ka saki sai ka kafa sai da biyu in za ka dawo da ita sai ka kafa sai da biyu akwai imran bin husayn wani mutum ya zo ya saki matarsa lokacin da ya saki da kuma shaida ba ya dawo da ita babu shaida da aka zo aka tambaye Imran ibn Hussein wanda na cikin sabon manzo Allah sai sai ka sake ta ba akan sunna ba kuma ka dawo da ita ba akan sunna ba ka fakai da lokacin da zaka sake ta ka fakai da kuma lokacin da zaka yi kofi kaga sai ka fahimta da wannan to akwai sahabbai da dama masu wannan fahimtar cewa abinda da ake so kafa da lokacin sake da kafa da lokacin mai dawowa da ita idan mun dauki wannan a haka me hikimar da ke cikin kafa shaida a cikin wannan hakikanin gaskiya idan Allah ya umarni ba mu sa mu yi ta bincike sai mun gano hikima amma hikimomin na iya bayyana wani lokaci wani lokaci Allah ya nassanta kar na wani lokaci kuma ta bayyana ta fuskar ijtihadin mai ijtihadi ko kulawar mai kulawa tunda Allah ce fa atabiru ya ulul an fahimta ko musamman wajen dawo da ita kafa shaida na da matukar muhimmanci haka kuma wajen suke din kafa shaida na da matukar muhimmanci domin ka iya sakin mace ba tare da ka kafa shaida ba ka zo za ka yi komai ta ya inda ka ta riga ta kare ka ce ba ta kare ba ta ce ta kare ku yi ta rikici da ita a nan in akwai ke duk lokacin saki ai za su kalli tsawon kwanakin ce inda ta kai ta kare ko ba ta kai ta kare ba in ko babu kowa daga kai sai ita kaga akwai rikici mai yawa sannan kuma mutum na iya sakin mace idda ta ta riga ta kare sai ya mutu sai ta dawo ta ya idda ta bata kare ba saboda mai sana sun tayi ta ci gado ta san idda ta kare ba mai ta ba gado sai a har yanzu ai har yanzu idda ta bata kare ba to in dama ba a kafa shaida ba lokacin sakin kaga ba za a iya tantancewa ba amma in akwai shaidu lokacin saki din shaidu za su yi kewanci yau wata nawa da sakin ki ki ce har yanzu inda ki bata kare ba mu kuma nan mu ne shaidu a wajen kaga sai a samu damar mai ajiyar ta ko kare ta ko gaskata ta in ta yi gaskiya ko kare ta ta in ta yi ƙarya to wannan sune hikimomin da ke cikin kafa shaida sannan kuma idan mutum ya saki matarsa da ma sun san ya sake ta ko labari ya kai dan ta abin nan kuma daga baya ya dawo da ita in bai kafa shaida ba sai mutane suka ta ga ya sake ta amma kuma har yanzu suna tare to su goma san ya riga ya yi ya yi komai to amfanin kafa shaida kenan in jama'a za su yi wannan zargin sai ke zuci a'a ai ya dawo da ita da mu mu ne shaidu a lokacin to kaga a cikin kowanne daidai akwai hikima da dai hikimomi masu dama da malamai suke ambata a wannan bar to me hukuncin kafa sai da a nan gurin da yawa daga cikin malamai suka ce kafa sai da nan wajibi ne tawon a lokacin sukin ko lokacin komai waɗansu suka bambanta suka ce mustahabi ne lokacin saki amma wajibi ne lokacin komai ma'ana lokacin da mutum zai saki matarsa lalle ya kafa sai da amma hukuncin kafa sai da me hukuncin sa mustahabi amma lokacin dawo da ita wannan wajibi ne sai ya kafa shaida guda biyu kafin ya yi kome saboda suka ce wajen kome an fi tuhuma ba wajen saki ba da haka wannan malamai suka kalla amma da su jama'ar jin alƙasumi suka ce yadda umarnin ya zo ashhidu fi al-amri to za mu ɗauke shi akan wajibi har sai mun samu abin da ya cire shi daga wajibi ya komar da shi musahabbanci yana nan cewa dole ne lokacin saki a kafa shaida dole ne lokacin kwabe kuma a kafa shaida shine ma'anar wa kai mu shahada da Allah ku tsayar da shaida dan Allah ubangiji ta ala ce zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir abinda aka ambata a baya shine abinda Allah ke yin wa'azi da duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe man yattaqillaha dukan wanda ya ji tsoron ubangiji fi ma amara bihi min amri talaqi cikin abin da Allah ya umarni da shi na lamarin saki wa gairihi da wannan sa'i da Allahu makhraja ubangiji zai sanya masa mafita min kurabid dunya daga damuwa dangin damuwa ta duniya wal akhirah da kuma na lahira qultu ma la yati ni kuma nace wa yufhamu min hadha anna talaqa salati fi kalimatin wahida waqi'a karkashin wannan za a iya fahimtar cewa a ce idan da mutum zai saki matarsa saki uku a kalma daya wannan sakin ya tabbata a matsayin saki wa hakama bihi Umar radiyallahu an Umar dan ya yi hukunci da wannan wa alaihi mazhabu Malik rahmatullahi alaihi akan wannan mazhabi Imam Malik yake ثم إن المعاني الكثيرة تقع على ما ضرب بها مرة واحدة بخلاف الأجرام والله أعلم الأمر أن مأنوني واتو wanda ba masu gangan jiki ba ta kawo alama zuri ba biha idan idan aka tara su aka faɗe su ɗaya to sun tabbata kenan amma al'amura masu dangan jiki suna suke buƙatar dubuwa ɗaya biyu uku har kafin su faru abinda ma ke so ya ce saki kalma ce ta baki ba na abu da ido ke gani ma'ana ce daga cikin ma'anoni to al'amura masu ma'anoni ka iya tara abu da yawa cikin abu guda ɗaya sun tabbata kun sallama <laughs> sallama amma da kan wannan idan muka ce mun sallama masa akan wannan a ce duk inda annabi ce ka karanta abu sau ɗari sai ka ce misali an ce ka ce subhanallah bi hamdihi subhanallah bi hamdihi har so 100 da safi so 100 da yamma kawai sai ka zo ka ce subhanallah bi hamdihi so 100 to kai 100 kenan <laughs> mutum ta fitar ba zai da wata to a sai kenan idan ce na fice ki saki uku ba zai yi ba ya saki uku dole saki ɗaya ne in ba fahimta abubuwa din ba wai yadda ma ya faɗa haka suke tafiya ba ko take ba mu imam malik mazhabin sa ne to a mutum ya saki uku lokaci guda saki uku din ne amma abin da ya tabbata cikin sahih musulun daga abdullahi dan abbas cewa saki uku a lokaci guda a lokacin annabi da lokacin sayyidina abubakar siddiq da shekara biyan farko na shugabancin umar dan khattab don ana kirga shi a matsayin saki ɗaya ne idan mutum yace na sake ki saki uku to nan saki ta idan yace na sake ki na sake ki na sake ki kima dai sunan saki ta matakan lokaci guda mutum ne ina ba za mu fahimta wannan shi da zance mafi inganci dai shine yake da goyon bayan hadisi karara cikin sahih muslim daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da gare ko da shi Umar dan Khattab a lokacin sa bai kore cewa wancan abu bai faru lokacin annabi abin da yake shari'a ta bai wa mutane rangwame kuma na ga suna wargi da shi daga yanzu duk wanda ya kara cewa shi mata suke uku za mu tabbatar masa a matsayin uku ne malamai suka ce ijtihadin sa ijtihadin sa baya zama nasikh ga hadisin manzon Allah dan nasikh ruwan so ya faru ne a lokacin annabi da rai bayan annabi ya bar duniya wani ba zai zo bai nasakhe abinda annabi ya tabbatar yana da rai to bana tana kuma har Abu Bakar ya zama shugabancin su gaba daya a wannan magana a ciki kuma har shi kansa a shekara biyun farko na shugabancin sa zaka yi ya ce in intihadi Umar dan Khattab yana da ladar guda daya inda ya yi kuskure inda ya yi daidai yana da ladan guda biyu ma'ana kaga ba za a aibata shi ba cewa dan ya kuskure a faɗa masa bakar magana amma kuma ba za a bi shi ba a kyale hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da haka da take uku lokaci guda ana kirga ta a matsayin sake wannan shine zance mafi inganci cikin zartukan ba wa yanzuhu min haythu la yahtas Allah zai arzuta mutum mutunta inda baya zato ai yasru bi balihi ta yadda baya tarsuwa a cikin tunaninsa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh dukkan wanda ya dogara ga Allah to Allah fa ya wadace ki ya ishe shi inna Allah baligu amri lalle Allah mai isar da lamarin sa ne mai isar da nufin sa ne mai iya da nufin sa ne kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra hakika Allah ya sanya wa kowane irin abu qadran wato lokacin faruwa ta yadda ba zai dinkiri ba ba kuma zai gaggawa zuwa ba kafin lokacin la yati bihi ahadun qabla waqtihi wani ba zai iya kawo wani lamari ba wato ainihin kafin zuwan wannan lokacin. وروى الحسن عن عمران بن الحسين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن يا رويتو مغانا دقى عمران بن الحسين يتي من الله يأتي من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها dukkan wanda ya yanke lamurran duniya ya koma zuwa ga ubangiji to ubangiji ta'ala zai ishe shi dukkan wata wahala ya kuma arzuta shi inda baya da su amma duka wanda ya yanke zuwa ga duniya kadai wa kalahu Allahu ilaiha sai Allah ya wakilta ta da ita wannan hadisi bai inganta ba daga wakil manzon Allah wa qala zajjaj ai idza idza taqa wa athara al-halal wa sabra ala ahlihi fataha Allahu alaihi in kana zadiqin wa razaqahu min haythu la yahtasib wannan canji zai samu kintar zama da yin hadisi ya inganta yin hadisi bai inganta ba ga karshen zama ba za a tsaya ba ta lokacin kansa wa tawakkul ala Allah la yunazi ta'atul asbab malai ke dogaro ga Allah ta'ala baya cin karo da yin riko da sababi fatar tarkuta ta atiha fihi ibtal hikma idan mutum ya ƙi riko da sababi to kamar ya rusa hikima ta Allah allati ja'alahu Allah fi dunya da hikima da Allah ya sanya ta a nan gidan duniya min tartibil musabbabati ila asbab da yadda Allah ya sanya wa dukkan wani abu mai sababi to ba zai faru ba sai in sababin ya rusa nan abin ya faru wa huwa tawakudun zammahu al-islam yin riko da sababi ba tawakkali ba sunan shi sunan shi tawakkul ragwanci zammahul islam addinin musulunci ya zargi wannan wa hazzara minhu sannan kuma ya ya firgitar ya razana dangane da wannan Abun nufi dai kar mutum idan an ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah Allah ya ce sai mutum ya dauka dogaran shine kai zaman ka a gida ba ka noma ba ka kasuwanci ba ka aiki randa kina saka Allah ki baki shi kenan kai zaman ka kai su da an yi magana ta sai Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah ko ruwa idan mutum ya dauka haka aya take nufi to ya mata mummunar fassara abinda aya take nuna wa ka tafi kai aiki amma kar ka dauka dabara ka tira za ta tafi samu gaban ka na aiki rin amma kuma zuciyarka ta dogara ga Allah baka dogara ga dabarar ka ba ga kwarewarka ga wayanka ga sanin kasuwancinka wannan shine hakikalin tawakkali rukuni biyu da rashi rukuni na farko ya shafi zuciya ratewar zuciya da ubangiji rukuni na biyu aikin gabbai in mutum ya haɗa daga guda biyu to ya yi tawakkali amma in mutum ya dauki ɗaya da dauki ɗaya masa ba tawakkali bai rabanci wato kenan ya yi tawakkul ba tawakkul ba kina fata an fahimta to sai aya ta gaba ta Allah ya يئسن من المحيض من ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يهم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا واللائي يئسن من المحيض waɗanda suka ɗebe tsammani daga zuwan haila cikin mata min nisa'ikum inar irtabtum idan har kun samu shakka fi inda dangane da iddarsu ta yaya za su yi idda wa qayyada bihi li muwafaqati alwaqi an qayyade cewa in kun yi shakka aka ce sai in kun yi shakka saboda galibi abin da yake faruwa kenan fala fa mafhumu lahu wato ba a nufin cewa in ba kun shakka ba hukuncin zai canja da kun yi shakka da kun shakka ba in dai mace ta zama ya isa ya isa wanda ta jinin al'ada ya daina zuwa saboda shekaru to wata jinin al'ada na daina zuwa wata idan ta zama irin shekara wata sai ta kai hamsin da biyar wata shekara sittin wata ma sai ta kai shekaru saba'in ya danganta ba matan ne suke da canji a tsakankanin su da juna saboda haila rashin zuwan ko rashin zuwan sa ya danganci yanayin jikin mace ko yanayin abincinta ko yanayin wurin zamanta zafi ko sanyi ko yanayin aikin da take duk yana da tasiri wajen hailarta da haka dai mace takan zama ya isa idan ta kai su shekaru sanannu sukan fara daga hamsin kuma har su kai saba'in to idan mace ya zanto ta daina yin haila sai miji ya suke ta to ya za ta yi idda to shine ayar suke nufi ko ya zanto mace dama can ba ta taɓa yin haila ba an yi mata aure tana yarinya kafin ta fara jinin haila sannan kuma sai ko miji ya suke ta to ya za ta yi ta to su ne waɗannan guda biyu su aya take magana kai. su na farko din wanda har sun daina haila saboda yawan shekaru su ne wallahi ya isna waɗanda sun riga sun ɗebe tsammani min al-mahizi daga zuwan haila min nisa'ikum cikin matanku in irtabtum idan kun samu shakkar hukuncin su to fa iddatuhunna salatu ashhur iddatu wata uku wallahi lam yahizna haka waɗanda ba su riga sun fara haila ba saboda yarinta su ma idan kun sake su iddatu wata uku ce li hinna saboda su yara ne kanana ba su riga sun fara haila ba fa iddatuhunna salatu ashhur su ma dai iddatu wata uku ce wal mas'alatan bi ghayr al mutawaffa an hunna azwajuhunna wannan mas'aloli guda biyu mas'alar matar da ta mun yin tsarin haila da matsalar yarinya karama wanda bata kai shekarun haila ba idan miji ya suke ta duk wannan fa fi ghayr mutawaffa an hunna azwajuhunna banda waɗanda mazajen su suka mutu domin idan mace mijinta ne ya mutu to kaga anan dama ba da haila take kidayar idda ba za ta yi kidayar idda ne ta hanyar mai watanni guda hudu da kwana goma saboda haka ko da yarinyar karama ce ba ta fara yin haila ba miji ya aure ta kuma saduwar aure ta faru tsakanin su ko saduwar aure ba ta faru ba daga baya sai mijin ya mutu ga anan za ta yi mai za ta yi ta kaba tsawon mata hutu da kwana goma haka idan mace ta manyanta ta ta daina haila kuma sai mijin ta yi mutu to ga nan ita ma abin da za ta yi shine dai wata hutu da kwana goma an gane ko shine ma da fi zai mutawaffa an hunna azwajuhunna amma hunna amma kaga mata yake waɗanda za a ce mazajen su mutu fa iddatu hunna ma fi ayati idda su shine abin da ke cikin ayan nan cikin suratul baqara ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra كذلك المطلقة التي لا amruha أمرها بالشك haka idan mutum ya saki mace wanda baya shakka lamarinta baya da shakka game da ita wa hiya zatul aqra ita ce wanda take da dama tana yin haila fa iddatuha thalathatu quru to wannan iddar ta wato ainihin jini uku ne wa ghairul madkhul biha amma mace ko wadda miji bai taba saduwa da ita ba ya aure ta bai taba saduwa da ita ba la iddata alaiha fi talaqi to wannan ai ita babu ta idda akan ta idan an sake ta wa ulatul ahmali amma waɗanda suke da juna biyu kuwa ajaluhunna iddar su shine in ka bawo iddatihinna wato yankewar iddar su yayin da aka sake su suna da juna biyu mutallaqatin aw mutawaffan anhunna azwajuhunna sakin su aka ko mazajin su mutuwa suka yi dai duk hukuncin ɗaya ne an yaba na hunna wato shine su sauke abin da ke cikin su idan an ce su sauke abin da ke cikin su kila ta hanyar haihuwa ko ta hanyar bari idan miji ya sake mace tana da ciki to da zaran ta haihu ta riga ta fita daga idda ha kuma in bari sai mata ta fita daga idda haka idan miji ya mutu ya bar mace kuma tana da ciki to da zarar ta haihu ta gama ta kawa a kuma in ma bari ta yi nan ma ta gama ta kawa domin alwafa sai Allah ta an yaba ana hunda hunda ba lalle bane so sauke abin da ke ciki ta hanyar haihuwa da iya wata hanyar haihuwa da iya ta hanyar mai ta hanyar bari da dai ya cikin ma'azar an yaba ana hunda a take ta nan gurin in muna so mu lissafe mata dangane da hukuncin idda su ga su kamar haka kashi na farko wanda suke yin idda ta hanyar watanni masu yin idda ta hanyar wata uku to wannan so ne matar da har ta daina haila saboda ta manyanta da kuma wadda ba ta riga ta fara haila ba saboda yarinta wannan iddar su shine ne wata uku daga lokacin da miji ya sake ta sai lissafin wata uku shi ta riga ta kammala idda kashi na biyu Mata yanda suka rasa mazan su ta hanyar mutuwa miji ne ya mutu ya bar mace to wannan iddata sai mu lura mu gani idan har ba ta da idan eh, eh, eh, idan ta riga ta kammala idda idan tana da ciki amma in ba ta da ciki fa za ta yi wata hudu da kwana goma ina ba za mu kashi na uku su ne mata yadda mazan su suka fice su ba ciki tare da ita sannan mijin sakin ta ne ba mutuwa yi ba sannan ita ba tsohuwa ce wata mata haila ba tana yin haila to wannan ka'idar su shine za ta yi jini uku wato ba lissafin wata za ta yi ba lissafin ne za ta yi jini daga nan gudun sai kashi na hudu matayen da aka sake su kafin saduwa da su idan miji ya saki mace kafin ya sadu da ita to anan ba ruwan ma da mu sani tana yin haila ko ba ta yi duk ba ruwan mu da wannan domin in tana yin haila ma dai ba za ta yi ita in ma ba ta yin haila dai ma ba za ta yi ita ka'ida ta kawai da miji ya sake ta shike nan ba wata idda a kanta ya yi sakin da zafi da yamma a daura maka aure da wani miji nan ba wata idda a kanta dan bai riga ya kasance ta kashi na biyar su ne mataye waɗanda suke masu juna biyu don mace wadda suke da juna biyu idda ta shine haife abinda take dauke da shi ko mu ce sauke da take dauke da shi zuwa ta hanyar haihuwa ko ta hanyar bari to wannan shine hukunce hukunce gida to amma kuma a iya samun bin miji ya tafi matarsa yarinya karama wadda ba su fara jinin haila ba za ta yi wata nawa wata uku ta yi wata ɗaya a cikin na biyu sai jinin haila ya zo mata to ya zafi sai ta yi jini uku kuma sai ta yi biyu tun da yanzu ta yi wata daya a yanzu sai ta ci gaba da yi da watanni sai ta yi jini uku ina ba za mu yi ko kuma matar da ta manyanta tana dab da zai na haila da mijinta ya sake ta ta yi jini ɗaya daga nan gudun sai kuma jini ya ɗauke gaba ɗaya ta zama ya isa duk da za ta yi sauran sai ta ƙara sa da watanni sai ta koma mai watanni sai wata uku za ta daga inda ke kamar yadda mai ciki wanda mijinta mutuwa yi kaga inda mijinta ba mutuwa yi ba a ɗan mijinta ya wato inda a ce uh, wato mace mai ciki kai nake so in ce gaba da sawa'un mijinta mutuwa yi ko ba mutuwa yi ba duk dai ita al'amarin ta baya canjawa to amma akwai wani kauli na malamai da suke cewa ta'attadu akhiral ajalain cewa za mu zura mu ga wanne zai bi mata tsawo sai mu ce shi za ta yi idda idan wata hudura kwana goma ne zai bi mata tsawo to shi za ta yi idan haihuwa za ta bi mata tsawo ba wata ɗaya hudu hudura kwana goma ba to shi za ta yi wannan abdullahi da abbas zai ma haka fito su amma sauran sahabbai suka yi masa inkari sa abu hurairah suka yi masa inkari suka ce wa iyakacin sanin mu ita dai mai juna biyu idan ta shine haihuwa da zaran ta haihu shi ke ta kabar ta shine haihuwa da zaran ta haihu shi ke ta fitar daga ta kabar kaga a ce ta atar da asirar adirai da kaga a kowa wahala to dan haka dai wannan dai a jumlace shine hukunce hukuncen da suke da alaka da wato ainihin iddar mutum to kuma iddar mutum lokacin suke cikin idar. ba su halatta mutum ya masa ganar aure har sai ya tabbatar ta kammala iddar ba shi halatta ya masa magana karara ba shi halatta ya masa magana wanda take jirwaye da kamar wanka bai fito fili ya ce yana son ta ba amma ya nuna waɗansu alamu da za a gane ina ciki bai halatta ba sai fa mai takaba ita mai takaba aka ce bai halatta ba ka ce ina son ki amma ya halatta ku yi waye da kama wanka shi ne malamai suke ta kawo misali suka ce kamar ka ce da Allah in kin gama ta kaba ki sanar da ni da wuri kaga anan baka ce ba ina son ki amma dai kuma ka isar da wani sako za ta ji tana tattara ni a ah, ya sanar da shi da wuri ya yake ni ko ya wanda an kusan kammala ta kamata sai ke eh, so ina tsammanin nan da kwana kaza ne Ya Allah sarki a gidana ko akwai sabon daki ka ga ba kace magana ba daki kike ba ta labari a gidan ka. idan aka dama aka tambaye ka ba sai ka wanke ba sai nawa yake sai na yara ne kada ka son bana to wannan durwaye da kamar wanka Allah ya ce idan mace tana cikin takaba ne dan kai mata shi baka yi da shi ولنا عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم fi أنفسكم babu laifi da yabo dangane da abin da kuka dan saya na neman auren mace tana cikin takaba ko kuma in kun koya a zuci kana nan kana ta lissafin iddar sama da ita kana lissafin kwanaki takaba sama da ita ka ɓoye a zuci zuwa cikin kaza ce ta fi kai mata magana to amma idan mace miji sakin ta yayi bai halatta ba kai mata zuwaye da kamar wanka yau ina ma ganta tunda an ce a su za ta yi idda ba na sanar kai zuwaye da kamar wanka kaga ai ba magana wannan da da haka maganar zuwaye da kamar wanka din nan ya shafi mai ta kaba sauran mata masu idda ba a yi musu dan nassin ayar ya zo ne a cikin jerin لعلك والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر واشهر فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما ظن في انفسهن بالمعروف والله ما تعبدون الخبير ولا جناح عليكم فيما اردتم به من خطبه النساء كان يجب ان ذكرنا او اظننتم في انفسكم علم الله انكم تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا اجره النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله wa lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu zuwa ƙarshen aya ina jin mun fahimci waɗannan hukunce hukunce ababan suna da wahala sai dai ana yi ana tunowa to sai ka abin ubangiji ta'ala ya ce wa ulatul amali ajaluhunna an yadanahum lahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dukkan wanda ya tsoron ubangiji to Allah zai sanya masa sauki cikin lamarinsa sawa'un miji ne ya tsoron ubangiji Allah zai sa masa sauki cikin lamarinsa mace ce ta tsoron ubangiji Allah zai sa mata sauki cikin lamarinta waɗansu malamai suka fara da ma'anar ayar suka ce abinda ake nufi da takawa a nan miji bai gaggawar saki ba sai da ya tsaya ya kalla ya kallo ya kalla ya kallo ya ga sakin ne kuma maslaha sannan ya saki to Allah zai masa musaya da duk mai mai alkhairi ko ba zai rika jin zafin rabuwa da wancan an fahimta ko ko kuma ita mace ba ta nema saki ba har sai bayan wato cutar da ake masa ta yi yawa zaluncin da ake masa ya yi yawa da ƙarfi har aka tarsa ta ta masa saki to ita ma Allah zai mata masaya da wanda ya ko wanda ta rasa din an fahimta ko amma idan miji ya ganganci dan gada tsiye ya saki to Allah na iya jarraba sai zo ba wanda yake so sai matar ita kuma ta ce taki ko ai ita ce ta zo ta yi rashin mutunci har aka sake ta to daga baya kuma za ta zo ta abin da aka ambata dinnan a baya lamarin ubangiji kenan hukuncin sa an zarahu ilaikum ya saukar da ki akan mislu batil ahkam daidai da sauran hukunce hukunce fi jami'i mayadin haya a cikin kowane fage na rayuwa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra dukkan wanda su tsoron ubangiji to Allah zai kankare masa munanan ayyukansa sannan kuma ya girmama ladansa fil akhirah a gidan lahira wato waɗannan ayoyi na nuna mana tasirin takawa cikin kowane namari a can man lahayi da lahu makhraja a nan a tsakiya man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra a karshe wa mun yi cikin an yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuzil lahu ajra ta kawar da guda ɗaya ce amma sakamakon kuma ya ku. can wurin yadda Allah mu makara da Allah zai sa masa mafita cikin kowane irin kunci Allah zai sa mutum mafita in yana da a nan wurin kuma zai sa masa sauki cikin kowace wahala za a juya ta zama sauki a nan kuma za a kankare zulumunsa a girmama ladansa shi yasa takawa ba karamin lamari ba ce takawa kuma ita ce ita kan wikaya wato mutum ya ita mace tsakanin shi da fushin Allah ta hanyar imtisalul awamir wa tinabin nawahi abinda Allah ya ce yi kana kokarin yi kana kwatantawa abinda Allah ya ce ka bari kuma kana kokarin ka nisance shi sai Allah ya ce ya aya ta gaba أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا ubangiji ce askinu hunna min haisu sakantu ku zaunar da su a inda kuke zaune su ya aka ku zaunar da su inda kuke zaune ah, amma wannan mata waɗanda dama da waɗanda kuka dama waɗanda kake kuna tare su a dama kai ga ka a ana ana nufin wanda kuka saki adkiluhunna ku zaunar da su min haitu sakantum a inda kuke zaune ai fi ba'd kun a wani sashi na gidajen ku ai da musallaqat sun matan da kuka saki wal mutawaffa an arzawa azwaj hunna ko matar da mijinta ya mutu duk za a zaunar da su ne su gama idda a cikin gidajen miji din wato matar da miji ya sake ta cikin da a iya kome za su zauna a gidansa har sai ta kammala iddar fita matar da mijinta ya mutu ita ma za ta zauna a gidan miji har sai ta kammala ta kaba sannan ta fita ina ma na aske mahunna mai su fitan to kaga nan umarni ne zuwa gawa zuwa ga mazaje da suka yi saki sannan umarni ne zuwa gawa zuwa ga dangin miji mijin da ya riga ya mutu cewa ku rike matar dan uwanku a gidansa har sai ta kammala ta kaba sannan ta tafi gidansu shine ma na aske mahunna min haisu ta kan min wujudikum daga cikin abin da yake yalwar ku ne ai sa'atiku abin da yake yalwar ku ne abin da kuke da iko akan su kenan wala li tudayqu alaihim kar ku ce za ku cutar da su dan ku kuntata musu ayil masakin kar ku kuntata musu a cikin gidajen fa yahtajna ila al sai su bukaci su fita in nafaqati ko kar ku ce za ku kuntata musu wajen ciyarwa fa yaftadina minkum su ce za su fanshi kansu daga wajen ku kar ku ce za ku yi haka idan wani namiji sai idan ya sake matar baya son ta zauna a gidansa to amma kuma ya dan sai ta zauna ta idda to sai ya rike masa ɗan kaɗan kaɗan abin su sau biyu a madadin sau uku dan dai ta ko kawai zai haɗa baki da ka a yankin ruwan gida ga wannan ya kunta mata ko a yankin wutar lantarki da gangan ga ya kunta mata so yake da wai dole to Allah ce a la tudarruhunna kar ku ce za ku tutar da su da su zai to alhina dan kunta ta ba bai halarta ba tun da an rabu tana zaune a gidan za ka kawo shi za ka kawo abin da ka saba kawowa daidai ya rawarka daidai da kamar dama matan matar ka ce ba ku riga kun rabuwa abin da ka saba yi shine za ka ci gaba da yi har ta kammala idda ka ci za ta tafi an gane ku to a nan gurin mu lura da wani hukumu wato a nan akwai kuma bayani bayani shi ne shi saki iri biyu ne akwai sakin da kira talaqun ba'in talaqun ba'in shine sakin da babu komai a cikin sa wanda babu komai a cikin sa akwai kuma talaqun raja'in sakin da yake akwai komai a cikin sa sakin da ba a komai a cikin sa ga su kamar haka na farko khul'i khul'i shine mace ta fanci kanta da kanta daga wurin miji tana son su rabu yace a ni yanzu ma na fara zama da ke to sai ka ce to zan fahimci kaina ga abin da ka kashe wajen aure don ka sake ni to idan ka kawo abin da ya kashe wajen aure ta bashi ya karfa ya sake ta to irin wannan sakin babu kome a cikinsa dole sai ta kammala ita gaba daya idan yana son ta ya zo ya zama sabon bazawari in ta gada mata bari in ta gada mata ki to kaga tunda mu koyi a cikin sa a ce ba za ta zauna a gidan sa haka idan mutum ya yi saki na uku da sun yayi daya ya dawo da ita yayi na biyu ya dawo da ita ya zo yayi na uku kaga shi ma zama talakun bahin ba damar komai to anan gurin ita ma ba za ta zauna gidan sa sai idda ba haka idan mutum ya saki mace bai taba saduwa da ita ba an yi aure bai taba saduwa da ita ba sai ya sake ta za ba mu idda saboda haka ba maganar komai baya cewa ya fi ta azuma ce na dawo da ke ta tafi kenan ba za ka ce na dawo da ke ba sai dai ka je ka ce na dawo yanzu ina zawarci ko kin ya ki koma a sake sabon auren sabon sadaki ka'idar kenan an gane ku amma idan mutum ya yi saki daya ya dawo da ita ya saki biyu ya dawo da ita duk wannan talakun da zai yi zai iya yiwa ya dawo da ita shine a talaqu marratan da yusafu min ma'rufin ma'ana abin da ake nufi dai at da zai tahillu da zai raja marratan saki wanda a iya yin komai a cikin su guda biyu ne na farko da na biyu to a nan gurin irin wannan sakin shine za ta zauna a gidanka ta yi idda sannan kuma za ka ciyar da ita ina fatan mun fahimci wannan hukunci akwai malaman da suke cewa idan saki na uku ne na ƙarfi duk da haka a gidanka za su zama da yi ba za ka ce da ita ba za su zauna amma ba za ka ce da ita ba akwai masu wannan magana amma akwai su kita ba maganan ma ta zauna gaba ɗaya da ita ba maganan komai to me yake masu ce za su zauna tunda ba za a yi komai ba suka ce a ah, idan ka sake ta wannan sakin na uku tana cikin idda ba ta kammala idda ba sai ta mutu kana da gado ko baka da shi ko kai ka mutu tana da gado ko baka da shi sun yi sabani waɗansu suka ce tana da gado waɗansu suka ce ba ta da shi hakikanin gaskiya kaga ne bai riga ya idan ba ta ga ta gama idda ba to shine hikimar ta zauna din dan in ma ba ta zauna ba dan kai komai ta zauna kila ta ci gado <laughs> ko kuma in ita ce za ta ta zauna kai ka ci gado haka wasu malaman suke kallon wannan fuska amma dai kamar yadda na faɗa zancen da shi ya fi shahara shi ne wato sakin da yake akwai komai a ciki to shi ne za a ce ta zauna ta yi idda kuma za ka ce da ita sakin da babu komai a cikin sa ba to wannan babu wani magana ta zauna ta yi idda a gidan ka za ta ji gidan su ne ta yi idda sosai sai mace mai ciki ita mace mai ciki tana da wani abu guda ɗaya. ko da sakin akwai kome ko da babu kome kaddara saki da nauku amma tana da ciki ko na ɗaya ne tana da ciki misali to dole dai kai ne za ka ɗauki nauyin ciyar da ita ina ba da amfani ya rage na in sakin kome ne to dama gidanka za ta zauna har ta haihu in kuma ba kome ne za ta zauna a gidansa amma kuma kai ne za ka ci gaba da ciyar da ita har sai ta haihu bayan ta haihu ma har sai ta yaye yara to lokacin ta yayi yaro to a lokacin nan sai ya zanto kuma shi yaran za ka siyar banda ita amma lokacin da take da ciki ita za ka siyar dan siyar da ita siyar da ɗanka ne. to shi kuma ɗanka a lokacin nan baya samun wani abinci sai daga abin da ta ci za a tatsa a tace a shigar masa ta hanyar cibiya lokacin da yake jariri bayan ta haihu kuma baya iya cin abinci na sauran mutanen duniya nonanta shi ne abincinsa ba sinadarin da yake gina jikin jariri sama da nonon mahaifiyarsa to kuma shi nonon ya ba da nagartaccen abu mai sinadarin jariri yadda yaro ke bukata da wadataccen nono ya danganta wani irin abinci take ci bai gina jiki wanda ya dace da mai jego to kaga a nan wurin a ce ciyar da ita da kake yi a fakaice ciyar da waye shi yasa dole ka ciyar da ita har ta haihu dole ka ciyar da ita kuma har ta yi har ta yayi da zaran ta yayi to ciyar da ita ba dole bane sai dai ka rika da kudin abincin danka da sabulun wankan danka ina ba da fahimta ya hakuri karka karka rushe mun jerin lissafin tunanin ka abu a kwakwalwa yake ba a gaba na yake a rubuce ba abin da zo to ne ke faɗa abin da mun ta kuma na manta yanzu da ka je hodo na to ka rushe lissafin tunanin saboda haka wannan yana na kyau mu da waɗannan hukuncin hukuncin mu lura su dai su dama miji yakan saki mace ga ta saki ba ruwan shi da ya saki mace tana da saki kuma ba ruwan shi da har ta haihu har ta yi komai da wani kuma ta zai ku kyale ku kyale ba kaga har ta ta an yaya na faru ruwan da duk wanda yake aikin karantarwa ko musamman a nan cikin kasar Hausa zai ta jin waɗannan koke koke ba za a yi kwana biyu ko kwana uku sai kaga wata mace ta zo maka da ya'ya guda biyu ubansa ya gudu yana Lagos ko yana Kwatano ko ya tafi Jidda Kano ya je ya makale a kan gurin ya su da ya'ya guda biyu ko uku ita take tafa fitakar abincin su sutura su da komai kaga wanda aka karɓar illa ba to dan haka dai ita mace wanda take da ciki dole kai zaka zaunar da ita dole kai zaka ce da ita ce da ita ce da danka kuma a daidai wannan lokacin da ta haihu kana ciyar da ita wannan da akwai kuma wani abin da yake da alaka da ita ne shayar da yara to waɗansu malaman suna ganin a idan ka ciyar da ita ba dole bane ba kuma sai ka biya kudin shayar da yaro sai dai ka zama da ko dai in ba ki abinci ba rana da kuɗin bayar da shayar da yaro ko kuma tun farko mu yi jingar shayar da yaro ina fata an fahimta sai a yi lissafi nawa ne a kowane yini za a shayar da yaro har tsawon watanni da zai kana bada kudin shayar da ɗanka dan a wannan lokacin abincin yaron ba yaron kake ba kudin abinci ba ai ba da abinci sai me sai nonon to dan haka anan gurin ba za a hada wa miji a ce ga kika ciyar da ita kuma ka biya kudin shayar da yaro sai dai dai yana ciyar da ita ne to mun riga mun san ba sai ya bada mai ba kudin shayar da yaro ba idan kuma kudin jihar da yaro ke ba wato kuma ba maganan siyar da ita wannan yana cewa hukunci wato wannan hukuncin haka a gabar magana ta cikin aya ta gaba sai ubangiji ta dace wa in kunna ulati hamlin idan sun kasance ma abuta juna biyu wanda wannan shine magana da na yanzu fa anfiqu alaihinna to ku rika ciyar da su matan hatta ya hamla hamlahunna har sai sun sauke abin da ke cikin su wala Allah haihuwa ko bai da zaran ta sauke maganan ka ce da ita kuma ya riga ya wuce fa in arda'ana lakum idan sun riga sun shayar muku da jariranku fa atuhunna ujurahunna to sai ku ba su ladan na sun shayar muku da ƴaƴayen da Allah ya zuwa ya taɓa sakin mace biya kuɗin shayar da ɗan wa a atamiru bainakum bi ma'ruf lafazin itamara wato karɓan umarni akan ce a ya yi umarni itamara kuma ya bi umarni wa a bai atamiru bainakum ku bi umarnin junanku wato ku mazaje da mata bi ma'rufi ta hanyar da ta dace abin da abin da mace za ta nema mai kyau to kai miji ka ansa wannan bukata abin da miji zai nema daga wajen ki kai mace ki ansa wannan bukata kar dan an rabu ya zanto cewa dan an shiga gaba an shiga zage zage da hayaniya musamman idan akwai yaya a tsakiya babu yadda za a ku zo kuna gaba dan sai hakan yayi tasiri cikin yayan to dole ya kasance akwai gaisawa ko da ba kullum ba ko da a wata ko bayan wata biyu da sauransu wannan duk wani abu na maslahar yaro musamman idan yaran ko suna wurinka ko suna wurinka idan suna wurinka kar ka yanke zumuncin su da mahaifiyarsu za ka rika ba su lokaci su je su ganta su dawo idan suna wurin kar ki yanke zumuncin su da mahaifinsu za ki ba su dama su je su ga mahaifinsu su dawo wannan wajibi ne shine wa tamiru bainakum bil ma'ruf wa in ta'asartum idan kuka zo kuka yi rigima kuka yi ja'in ja'a biye tsanani tsakaninku da mata wato wajen batun shayarwa an ce a tuhunna hunna kace nawa zan biya ki tayar da dan sai ta tsuga kuɗi da yawa kai kai ta rage ta kirgewa shine wa in ta in yan al'amura sun ci tura a tsakaninku fa satur da lahu akra sai ga ne wato da shawar da banka biyan ta kace to ga wajen ne in ba ta tayar da kike tsada da yawa sai kin ce duwata daya sai an baki dubu ashirin dubu ashirin kan aikin yi tsada da yawa ga na samu wata baiwar Allah za ta shayar da yaron a dubu biyar ko a dubu bakwai ko a dubu goma a kowane wata za ka kawo in je kai can a nan wurin idan aka je kotu sai alƙali ce to ko dai ki karɓi wannan dubu goma dan an samu wata za ta yi a dubu goma in ga ɗanki ne da wurin ki ko kuma in ta tafi dubu ashirin kawo a kawo wacin ta shayar je kuma ki fita <laughs> ne wa yadda sarsu idan abubuwa sun yi tsananta a tsakanin ku da yi lahu ukhra wata ta shayar da ita wata matar ta shayar da shi da ban ba ke ba liyun fi zo sa'atin min sa'ati da aka yi maganar ciyarwa ga matar da ka saki take cikin kwanakin eta ko ga matar da ka saki da juna biyu ba an ce ka ce da ita ba to wannan ciyarwa ita ce Allah ce liyun fi zo sa'atin min sa'ati ma yarwa ya ciyar da gairawa da Allah ya ba shi ma'ana idan kana da hali sai ka yarwata mata abinci na alfarma abinci mai gina jiki banda kayan abinci ma har da wani kayan kwaɗayi da kayan kwalama da kayan marmari duk za ka iya mata kada haushin kun rabu ya sa ka rinka mata kawo ne liyun su sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma ka kuntata masa arzikin sa ya zanto mai karamin karfi ne falyunfiq mimma atahu Allah to sai ya ciyar daga dan abin da Allah ya baki ai ala qadari wus'ihi gurgudan yalwarsa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha ubangiji baya torawa rai sai daga abin da ya ba ta ikon ta iya yi sai ja'alallahu ba'da usri yusra da sannu ubangiji zai sanya sauki bayan da ana cikin tsanani ai ja'al itibar da zawji fil usri wal yusr wato ya sanya a rinka yin izina su tsakanin ma'aurata a rinka yin izina da sauki da kuma tsanani wal amal itibara bi haliha yu'addi ila al khusuma لأن الزوج يدعي أنها تطلب فوق كفايتها وهي تزعم أنها قدر كفايتها wato don za a samu jayayya tsakaninsu shi miji yana ganin mata ta nemi abin da ya fi karfin sa ita kuma tana ganin a'a daidai karfin ka ne ban tsora maka abin da ya fi wannan ba to shi sa a kawo wannan lallashin a karshen aya sai ya Allah ba da wasu yusra bayan an ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata wato kun ga waɗannan hukunce hukunce a hakikanin gaskiya ba za ka same su ba cikin wani addini sai addinin musulunci kuma in mata sun san haka addinin musulunci sai a yi musu to menene za su ce kuma an tauye musu haƙi wani haƙi aka tauye musu ai karshen gata ke. shine abin da addinin musulunci ya yi musu kila wani abu tun da yanzu waɗannan ayoyin kenan kila wani abu da yake da alaƙa da shi wanda yake da kyau mu sake fahimtar sai ƴan uwa mun yi magana akan lokacin saki shine mace tana cikin tsarki da miji bai sarre ita wannan shine idan mutum ya yi saki ya yi saki na sunna to wani abu da yake da alaƙa da saki shine shi saki ko da wani lokaci ba kalmar baki ce kadai dole kalmar ce da niyya akwai malaman da suke ganin kalma ce kadai saki to kaga ne da an ce kalma ce kadai saki idan mutum da wasa ce na su ce da wasa ke tsakanin su da Allah a zuci bai kudurta niyyar saki ba ta tafi goma su kuwa zance mai inganci shi ne ba ta kuwa idan bai niyya ba haka idan bakin sa ya kubuce yace na su ke ta su wata su kuma wata su kuma dan a lokacin Umar dan Khattab ko Umar ibn Abdul Aziz na manta ɗaya daga cikin biyu wani mutum suna wasa da matarsa ta ce ka bani sifa daga cikin sufofi in na ce ka siffanta ni ka ziga ni me za ka ce sai ke an ci zaune ce ba ake barewa ce sun zama larabawa suna kwatanta mace da barewa saboda mai kyau da kuma dogon wuya da kuma babu kiba da yawa su ba su san mata masu kiba da yawa ko da yake waɗansu kuma haka ɗin suke su ta ce a ba wannan ba dai san damu sai ce an ci hamamatu ce aiki hasbiya ce ta ce wannan dai bai ba ƙaratan damun da wani su ce me zan faɗa ce ka ce da ni anti taliqun khaliyatun kalmar salik a wancan lokacin a cikin larabci abinda take nufi raƙuma wadda aka saki akalarta ba a tsaure ta ba sakakkiyar raƙuma ta tafi inda take so ta je ta dawo saboda mai ita ya aminta cewa ba za ta gudu ba to sai ta faɗa haka shi sai ya fahimci abin da yake nufi ka ce da ni ni mai yanci ce shi haka ya fahimta da sai haka sai ce anti balikul khaliyatun ta shi ke ya sake shi ta shi ka sake domin balik kuma yana ɗaukar ma'anan matar da aka saki khaliya yana nufin matar da ba ta da miji to idan miji ya ce matar su ke ba shi da miji me yake nufi ya ta ce haka ka kaga abin da yake nufi kenan wato sai ya masa wannan dabara ta jefa cikin wannan tarkon shi kuma ya faɗa an bi salikul khaliyatun yana ganin yana ansa jawabar da matarsa take masa Na haka ne zo Umar dan Khattab ce wallahi abin da na fahimta kawai irin ta zuwa ce ta mace ta ce kaza in ce na baki kaza in ta ce kaza in ce na baki amma ni ban taɓa ɗaukar ma'ana saki ba ita kawo matar da ku tafi ba ta saku ba to a ce wannan ya yayin uwa na nuna mana kalmar saki ko da ta fito daga bakin mutum sai da me sai da niyya in babu niyya baya zama kafin dan Allah ce wayin azamu talaq fa inna Allah sami'a alim azamu talaq sai in sun kulla niyyar saki a zuci sannan ya zama saki an kulla niyya a zuci baki ya faɗa a ce in mutum ya kulla niyya a zuci ko baki bai faɗa ba bai zama saki ba bisa ga zance mafi inganci in baki ya faɗa zuciya bata kulla niyya ba bai zama saki ba dole sai an yi mai sai an hada guda biyu wannan yana da muhimmanci musanci in muka san wannan sai mu warware dangane da wata tambaya da ake ta yawo da ita wai mutum ne suka yi rikici da matarsa ya bar gida sai bugo waya yana nufin ta ɗauki waya ya sake ta to bisa ga tsautsayi wanda yake son ta ɗauki wayan ya sake ta ba ita ce ta ɗauka ba sai wata ta ɗauka kamar sai ya gima da tsohuwar gida sai amarya ta ɗauka tana ɗaukan waya ya ce na sake ki to sai wadan suka ce wai duka na sun sake wannan ganganci ke eh, sai ta ce me kike nufi to da ta cigaba da magana sai gane a ce amarya ce ba uwar gida ba sai kuma ya sai ta zai to shi ne sai ke fatawa sai ba da ta ce masa wai duk matan sun so kaga wannan ne ganganci cikin addini a nan wurin ya kamata a tambaye shi wa kan fata a zuci na sake ki kalma ce ki amma wa kake nufi da na sake ki amarya ko uwar gida wanda ya nufata a zuci kuma yanzu ya faɗa aka isar masa yace amma ba da bayani a zuci ba dan manzo Allah ce inna mal amalu sannan wata matsala da malamin suke kawo tana da alaƙa da shin mutum ya ce na na sake kaga dai ki take take na sake ki rabin sake na sake ki ɗaya bisa ukun saki na sake ki ɗaya cikin hudun saki wato wani fata kenan me bambancin su malamai suka ce daɗe ne li'anna salata haqiqatun wahidatun la tatabahu saki wani gundugun abu ne guda ɗaya wanda baya karban mai a danda saki da haka idan ka ce na yi rabin saki daidai ki da kai cikakken saki idan ka ce na yi ɗaya wata uku saki daidai ki da kai cikakken saki na yi kwata ɗin saki daidai shi da kayan cikakken saki da haka suka ce idan mutum ya zo ira da mata hudu sai ce ga saki ɗaya kuraba aka ce duka su su <laughs> ga saki ɗaya kuraba ma'ana ko ce ta ɗauki ɗaya cikin hudun saki shi ke da ko ce kasu a ya yadda su raba <laughs> ina ba za mu fahimta wannan ke idan mutum kuma yace da matarsa wato ya saki wani bangare na jikin matarsa ba duka matar ba ta tafi su kuwa kar ku ganganci abin da malamin suka ce sai a kalli wannan bangaren shin wannan bangaren yanfasilu aw la yanfasil akwai bangaren da zai iya tsiruwa daga jikin matarsa ta cigaba da rayuwa ba tare da ta cutu ba akwai bangaren da ya an cire shi ko dai jikin rayuwa ko kuma ta cutu ah, yanzu da mutum ya ce na saki kanki kai kawai gundugular kai za ku fi da yawa. to za ku fice nan gaba daya idan yake na ci hannunki na dama na ci hannunki na hagu ta ku gaba daya na ci kamar dama ko ta hagu ta ku gaba daya na saki dan yatsanki manoniya ko dan autar ko na tsakiya ta ku gaba daya amma na ci gashin kanki ba ta suku ba dan gashin kai ana iya yanki su wata gaba da rayuwa na saki farcenki nan ma ba ta suku ba na saki rigarki rabuwa don duk wani sashi ne zai iya rabuwa da ita ba tare da kuma amma duk abin da yake sashi ne na jiki wanda za ta cutu ko ta kirayewa in babu shi kasance wannan bangaren to dai yake da sakin ta gaba daya ina ba ta mu fahimta sannan ba shi halatta ga mace ta nemi saki inda manzo Allah ce duk wanda ta nemi saki haram ne ta ji kancin aljanna amma fa an ce in babu wani laifi amma in har akwai laifi da miji ke mace ya cutar da ita ne mata shi to wannan ba ta da wani laifi kuma duk wannan azaba da aka kaulin sai ta azaba ita bai shafe ta ba dan mijin na da laifi miji baya sallah mace ce ko karka yin sallah ko kuma ka sake ni ba sai laifi ba ya an yi an ya da ya yaki yin sallah ta nemi saki miji cikakken dan barasa ne kullun zai zo gida a buge ya kai wata amai ta yi wa'azin ta sa amma wa'azin ya cikin cikin sake ni miji manemin mata ne shahararren fajiri fasiki ta yi ta yi daina yaƙi ta ce ka sake ni duk anan gurin mace ba ta yi laifi ba in miji na wata kaba'ira na, in miji ya zama cikakken ɗan ta zai dammara gida ya lalata da da ya sarayar da gidansa da haƙƙin da ke kansa ya je kashe kuɗi wajen tasir da shirme da wannan dan mace ta ne wasu ke ba ta yi laifi haka ita ma mace ta zama haka sai miji ya take ta kawo na mahaifiyar shi ba mai laifi bayan ya yi mata wa'azi ta yi to duk wannan yana da alaka da abin da ya shafi wato saki to wanda da zamu iya faɗa kenan ko na sura bari mu karanta sura Allah ya وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا وبنجد وكأي من قرية نوى نوى نتجن القرية دسك سوء إباية تاريخي عتت عن أمر ربها wadda ta kangarewa umarnin ubangijinta alƙarya da dama an samu a tarihi sun bijirewa umarnin Allah wa rusulihi da umarnin manzannin su fa sai muka yi musu hisabi hisabi mai tsanani wa azabnaha azaban nukura ko muka yi musu azaba azaba wadda take mai muni wadda ta kai matuƙa wajen muni mana ce bil qatli ta hanyar kisa wal asri da kuma ribace su aw bil khasafi ko a kasa ta rubta da su aw bil sayhati ko a yi tsawa duk su mutu wal halaki ko a halakar da su ta hanyar ta azaba malamai suka ci a wurin فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا حسابي كما أتي على هنا بقى حسابي الدنيا dan haka sai suka ce akwai takaddum da ta'khir abin nubi azabnaha azaban nukra wa sawfa nuhasibuha hisaban shadidan wato mun yi musu azaba mai tsanani a nan sannan kuma nan gaba za mu yi musu hisabi hisabi mai tsanani a lahira kenan dan hisabi sai a lahira waɗansu malaman suka ce a'a duk gaba ɗaya abin da ake nufi da azabar da hisabin a nan gaba ne za a yi su amma sai Allah ya kawo su da labarin fi'ili madi dan tabbatuwar faruwar su kamar yadda Allah ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan ja'a kaga ai nan gaba ne Allah kan zai zo amma sai ce ja'a wato ya riga ya zo wa a yawma idhin bi jahannam ai nan gaba ne za a zo da jahannama amma sai ce ji'a an riga an zo da ita kamar da yake ikisaba lin nasi hisabuhum ikisaba as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ata amru Allah fala tastajilu azifat al-azifa laysa laha min duni Allah katiba duk waɗannan ababai ne da aka bayar bayani da fi'ili madi duk da cewa sai nan gaba zan zo dan tabbatuwar faruwar ba hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra fa zaqat wa sai suka dandane kuɗar lamarin su wato azabar abin da suka yi wa kana akibatu amriha khusra akibar lamarin su ta kasance hasara ce da tabewa a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya musu tattali na azaba mai tsanani takrirul wa'id tawkid wato maimaita narkon azaba din dan karfafa zantan ne fattaqullah ku tsoraci ubangiji ya ulul alba ya ma'abuta hankali ashabul uqul ma'abuta tunani ai atiuhu kama amarakum ku bi umarnin Allah irin yadda ya umarce ku allazina amanu ya waɗanda suka yi imani kada anzalallahu ilaikum zikra hakika Allah ya saukar da zikiri akan ku zikiri shine alqur'ani bisa ga kaidar inna nahnu nazzalna dhikra wa رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا da Allah ce kada anzala Allahu ilaikum zikra hakika Allah ya saukar da zikiri akan ku wanda shine alqur'ani sai kuma ce rasulan shine malamai suka ce abin nufi wa arsala rasulan yadda ya saukar da zikiri akan ku haka ya turo da manzo yatlu alaikum ayatillah manzon da yake karanta muku ayoyin Allah bayyana waɗanda suke bayyanannu ko masu bayyana gaskiya masu bayyana bambanci da ke tsakanin ƙarya da gaskiya da zuriya da mata li yukhrij allazina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila nur dan ubangiji allah ya fitar da waɗanda suka yi imani da aiki na gari min adh-dhulumati daga cikin nau'ika na duhu wato duhu na kafirci ila nuru zuwa ga haske na musulunci ayin islam zuwa ga musulunci kenan wa shari'a da kuma tsarin shari'a wa nizam da kuma tsare-tsare na rayuwa wa ahkam da hukuncin hukunci wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk wanda ya imani da Allah kuma ya aikata aiki na gari yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai shigar da shi aljanna da koramu ke gudana karkashin gine-ginanta khalidina fiha abadan suna masu dawoma a cikin ta har abada kad ahsana Allahu lahu rizqa hakika Allah ya kyautata arzikin bawa in ya shigar da shi aljanna ya Allah ka shigar da mu cikin aljanna الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وبجل ذلك الله الذي خلق سبع سماوات الله سيني وندي أهل السسم ما يقول دابوكي دا يتمتع ومن الأرض مثلهن دقاتكما يسن kuma ya wato su ma dai guda bakwai ma da yake fi sifati ai misal samawati sab'i wato yadda sammai suke guda bakwai haka kasai guda bakwai lidilalati sa'ati ma indahu ta'ala ya hakan dan kafa hujja da yalwar abin da ke wajensa fa yu'ti man wa'ada bi itahi kaseeran min kaseer duk wanda Allah ya wa alƙawalin baiwa to zai baki da yawa daga cikin abu mai yawa na yanfad wanda baya karewa abin da ya baka mai yawa ne kuma wanda ya saura a wajensa ko mai yawa ne ثم إن هذه الأملاك من السماوات السبع ومن الأرض مثلهن محفوظة معلومة عنده sannan waɗannan ababen mallaka wato sammai guda bakwai da katsai guda bakwai tsararru ne ababen kiyayewa ne a wajen Allah wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim wato wannan dalili ne kan cewa sammai guda bakwai ne kasa guda bakwai illa iyaka waɗansu daga cikin malamai sun ce sun yadda sammai guda bakwai amma kasa ba bakwai bace ba suka ce abin da ya sa dan duk inda sama ta zo din ta zo cikin ifradi ta zo cikin jam'i amma duk inda kasa zo cikin alqur'ani gaba ɗaya ta zo ne a matsayin ifradi ba jam'i wa sama'i za ta raja wal ardi za ta tsara wa sama'i wa tariq wa sama'i za ta buruj idza sama'u shaqqat idza sama'u fatarat wa fi sama'i rizqukum ma tu'adun kaga nan ya zo ne mufrad mufrad sannan kuma ya zo a jam'i inna fi khalqis samawati wal ard as-samawat ganin mun Allah allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ard mithlahunna an gane ku yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ma fi samawati amma kasa kuma al-ard al-ard ba inda yazo al-arduna ko al-ardina wannan shine hujjar su suka tarki shi kan wannan daga cikin akwai da malamin al-qasim amma yace shi bai ga wani nafsi ba inda aka yi jam'in kasa cikin alqur'ani ko cikin hadisi amma ibn kasir da yake kwararre ne a tafsiri ko musamman a hadisi sai ya fi karfin hujja sai kawo hadisi cikin sahih muslim wanda manzo Allah ce dukkan wanda ya zalunci wani fadin kasa da ya kai tsane daya tuwiqahu yawmal qiyamati min sab'i arazina kasa fuloci gona ka kwacewa mutum da ya kai tsane ɗaya tsane ɗaya dinan da Allah santimita nawa kila goma ko sha biyu idan ka kwacewa mutum abin da ya kai fadin haka ranar tashin kiyama daidai wannan kasar za a zina sarka da ta kai tsawon kasa wata kasan wata har guda bakwai sarkar da ta kai tsawon wannan ita ce za a daure mutum da ita sannan a jefa ya cikin wata jahannama shine su wuqahu yawmal qiyamati min a razina wato sai aka yi jam'in kasa din a cikin hadisi mun yi cikin Qur'ani ba kawo ba amma a cikin hadisi ba cikin ke na samu a cikin hadisi da Allah ya laqad utitul qur'ana wa mislahu an amma da qur'ani da kusan kusan su fara shi sannan waɗansu malamai na balaga suka ce akwai kalmomi a cikin larabci wanda jam'in su babu fasaha a ciki muradin su akwai fasaha akwai waɗansu kalmomin kuma su kuma mufradin su babu fasaha sai jam'insu su ne ke da fasaha suka ce lafazin al-ard din yana da fasaha al jam'in ba ya da fasaha shi yasa alqur'ani ba ruwan shi da jam'in sai ne sai mufradin ba inda za alqur'ani ya kawo maka wannan sai yake kawo mufradin dan mufradin akwai mai fasaha jam'in ba fasaha da haka da aka zo inda ya kamata a ambaci jam'in shine Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin sai Allah ce wa min al-ardi mithlahunna kaga sai aka kauce wa yin amfani da mai da jam'i din ke sannan akwai wadansu kalmomi wanda su kuma jam'in ne ke da fasaha amma mufradin bai da fasaha sai ka ce kalmar ku mufrad wato kofi dai kenan ku kalmar ce mai nauyin fada a baka amma jam'in ta akwab tana da saukin fada sai Allah ce bi akwabin wa abarin wa ka'sin min ma'in an gane ko fiha surrun marfu'a wa akwabun mawdu'a aka kawo jam'in akwab amma ba inda zaka ga ku mufradin a cikin alqur'ani sai jam'i ita ko kaza sai aka kawo mufradin aka kyale jam'i saka abarik kaga jam'in yana da dadin fada amma mufradin idrik sai alqur'ani ya kyale shi baya amfani da aqwabi wa abariqa wa ka'atin min majid da aka ro ka'atin din ba sai ba ku'us sai aka ce ka'at tunda shi mufradin yana da hikima amma jami'in ku'us yana da nauyin fada sai alqur'ani ya jefa da shi gefe to haka su malaman balaga suka ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lamari na sauka ne a tsakankanin sama da kasa abinda ake nufi da lamari wahayi litalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan ku gane Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah kada ahata bi kulli shay'in ilma kuma ubangiji ta'ala ilmin sa ya game da kowa ya game da komai wa sa'atu mulkihi la yamna'u an yurattiba lakum al-ahkam yalwar mulkin sa baya hana ya jera ta muku hukunce hukunce misla bayyana lakum bi hadhihi surati min ahkam talaq kamar yadda a cikin wannan sura ya bayyana muku hukunce hukuncen saki wal idadi da iddodi wa ma yata'allaqu bihima min an-nafaqat war rada'i wa ghayriha da abinda da yake alaka da su na ciyarwa da shayarwa da wannan sa abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda kuskure kuma Allah ya shafe mana

wanda ya sha giya sallar sa kwana arba'in baya da ita sai ya ce to kuma shi kenan bar ma ya sallar wannan ya yi kusura fahimta haka ne ya inganta cikin hadisi za Allah ce duk wanda ya sha giya sallar sa kwana arba'in baya da ita amma kuma dole ya yi ta idan ya yi ya sauke wajibi za a hana shi lada ne saboda ya sha giya amma ya sauke wajibi idan ya ka kaga babu lada sannan kuma zunubin ya bar sallah yana mana ya hada laifi nawa to ka kuskuren fahimta ki dai gadar maka wannan yanzu kuma sai ya dawo yana sanin kuma duk wanda ya tuba Allah zai karfafi tubansa matakar ya da kyakkyawan niyya ya yi da ikhlasi to amma ba za ka ce sai ya rama sallolinsa da ba sai ita sallah da ta riga ta wuce mutum ya rama ta ba ta da baki da mutum zai yawaita shi ne yawaita istighfari kuma ya yawaita sallolin nafila inda maza Allah ya nuna cikin hadisi cewa sallolin na farilla idan an samu cikar tattare da su ana cikewa ne da salloli na nafila da tuki da aka sai yawaita nafila ya yawaita sadaka ya yawaita ayyukan alkhairi kuma ya tsaya yanzu salloli da ya dawo yana yin ya ya kiyaye ya yi su bisa ga ilimi ya rinka kokarin yin su cikin jami wannan shine abin da ke wajibin sa na da a sami o oh, jikinsa gaba ɗaya bai lalace ba wallah ba nasarar shi ne da aka tabbatar maka cewa ni waliyin Allah ne sai kuma mutane su dauki kabarin wani abu nan aka da da mata ta ba aka za ta yi ta idan idan ta shi dan zaɗin kansa ba tare da ya taɓa saruwa da ita ba ku ba da ta da nan sun aya cikin sunan al ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtum al mominan ثم طلقتموهن من قول أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرفوهن صراحة wannan da nufin alƙur'ani. kuma da kuma alaihin na min idda ba wata idda da za su yi amma idan miji mutuwa ya to sai ta yi ta kawa kaga shari'a ta sabawa yadda kila wani zai yi ba a cewa shari'a sabanin hankali sai da ake shari'a sabanin hankalin wani eh dan idan mutum da hankalinsa kasa kasa sai shari'a ta saba hankalinsa amma shari'a ba ta cin karo da hankali kamar da shekul islam ibn taymiya ya tabbatar cikin littafin zarwata arzul aqli wal naqli cewa hankali baya cin karo da nafsi da shari'a in kaga hankali ya ci karo da nafsin shari'a to hankalin ne ya samu tawaya ko kuma nafsin ba tabbatacce ba ne amma in nafsi tabbatacce ne hankali kuma na biyayye ne ba ta cin karo da juna a duk da kun ga ai mun cinye gaba ɗaya a karatu babu wani lokaci